Masana'antar yawon bude ido na Ghana da ke farfadowa daga annobar COVID-19 ta sami haɓaka yayin da gwamnati ta ware dala miliyan goma don gyara wasu wuraren tarihi da gina sabbin wuraren yawo buɗe ido a cikin ƙasar. Shugaban ƙasa na na kufa ado ne bayyana hakan a wajen bikin ƙaddamar da gidan tarihi na ƙasa da aka yi wa kwaskwarima zuwa na zamani a babban birnin Accra. The industry is bouncing back. To this end, government has committed 10 million United States dollars to rehabilitate and build a number of tourist and heritage attractions. Gwamnati ta sadaukar da dalar Amurka miliyan goma don gyarawa da gina wuraren shakatawa da dama da suka hada da wurin shakatawa na tunawa da kwamen kurma, sansanin ajiye bayi na Elmina da ke Cape Coast, gidan ajiye kayan tarihi na fadar manshiya gidan tarihi na fadar bewa da fadar yasantuwa da sauransu yawon buɗe ido wata muhimmiyar hanya ce da ke haɓaka tattalin arzikin ghana tana samar da kuɗaɗen musanya na ƙasashen waje da samar da ayyukan yi da wadata 'yan ƙasa tare da ƙarfafa sauran ɓangarorin tattalin arziki sabili da haka shugaba akufu ado ya kara da cewa gwamnati ta yi yunkurin kirkiro hanyoyin shawo hankalin masu yawon bude ido zuwa ghana These initiatives include an aggressive domestic tourism drive, launch of Destination Ghana in the UK. Waɗannan yunkurin sun haɗa da ƙara ƙwarin gwiwar yawon buɗe ido na cikin gida da shirin mu Ghana a Burtaniya domin ƙarfafa yawon buɗe ido daga Turai, tare da zamanantar da wuraren tarihi da ajiye kayayyakin al'adun gargajiya. Ma'aikatar ƙasar yawon buɗe ido, fasaha da al'adu ta Ghana ta yi hasashen za a samu kimanin mutane miliyan ɗaya da za su shigo Ghana domin yawon buɗe ido a wannan shekara ta 2022, wanda ya sa take tsammanin kudaden shiga kimanin dala biliyan 2.3. Masanin tattalin arziki Sarki Imrana Hashiru Dikeni ya jaddada muhimmancin wannan masana'anta ga tattalin arzikin Ghana. Idan ka lura da tattalin arzikin Ghana zaga kamar eh, tourism ko kuwa yawon bude ido tana shigo ko muna da kudi sosai amma kuwa mafi yawan lokaci kusan ba mu eh, consider shi cikin tattalin arzikinmu bari na baka mamaki cikin shekara 2021 lokacin covid zanga-zanga zai baka mamaki cewa tourism ta ta shigo da fiye da 2 billion dollars wato cikin mu ghana sarki imrana ya jaddada hanyar da haɓaka masana'antar buɗe ido zai ƙarfafa wasu ɓangarorin tattalin arziki ɗaya daga cikin wato industry da suke matukar cin amfanin tourism shine hotels ga da muke da shi mutane da dama na cin amfanin shi za ga cewa idan har eh, wato kasuwanci na hotels ta je bisa za ga mutane masu sadda abinci da suke baiwa ga hotels duka abinci da kayan shakatawa duka za mu ci amfanin shi 10 miliyan yana da yawa amma kuwa a ah, industry ne da zamu mu ci amfanin shi sosai akan haka ya kamata gwamnati ta kara kudi da ta warewa eh, tourism Idris Abdallah Bago sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana